Bismillahir Rahmanir Rahim. Babi na goma. Kamar na katsa sallah na daure don gani nake wajen Kishatu zai je. Don na san yanzu Kishatu ita ma zagewa za ta yi don ta ƙara jan hankalinsa. Yanzu maman Mujahid ba ta ita nake ba Kishatu ƙanwata ita ce kishiyata. Haka na idar da sallah zuciyata a kwantace. Burina kawai Alhaji ya shigo gidan na sille shi san raina. Wayata da na je yana ta biretin akan madubi ya sa na miƙe na ɗauko wayar. Don rabona da ɗaukar waya tun jiya da suke shatu suka kira ni. Ina ɗaukar wayar na ga saƙo. Da ki hau WhatsApp na ajiye maki saƙo. Saƙon daga Kishatu ne. Daga yadda na ga ƙirjina na bugu na san ba alheri zan gani ba. Amma haka na kunna data na shiga WhatsApp message. Na gama shigowa na buɗe lambar Kishatu. Sai ga tsinken gwaji nan da jan layi. ɗaya hoton kuma na Alhaji ne sanye da gajeren wando da uwar tumbi ya baje, tana gefensa ta ɗaga wayar ta alamar ita ta yi musu salfi ɗin, ita kuma tana ɗaure da towel a ƙirjinta. Ta hau turo min hoton tsiraicin Alhaji a ƙasa ta ƙara da, jiya na ga kina magana da confidence ɗinki, nan da alama baki yarda ba, tun da ba ga zahiri ba, tom ga zahiri nan na tura miki. Ina nan sai na yi amfani da ƙarfi na na fito da ke daga gidan nan. na shiga cikin gidan da a kansa kike wulakanta mutane, kike taka mutane son ranki. Na gama abota miki da yaranki tsawon wata biyar, ki watso ni waje ina ki. Yadda baki duba dangantakar da ke tsakaninmu ba, ni ma ba zan duba naki ba. An tura shiƙa sai na watsa gidanki. Ko da ban shigo ba wallahi ke ma sai kin fito kowa ya rasa. Ƙirji na bugu kawai yake fiye da misali. Ganin mijin ka tsirara da ƙanwarka na iya sawa ka yanke jiki ka faɗi, amma haka na daure na fara rubutu ina, ke ai jaka ce sha-sha-sha. na kafi a gidan Alhaji komai za ku yi sai dai ku yi, ba za ku iya fito da ni ba, ni matarsa ce ta sunna, ke kuma karuwarsa ce, a bayan gida. Abin da baki sani ba shine wannan hoton da kika turo bai saka min tsanar Alhaji ba wallahi illa ma ƙaunarsa da ɗaura marar zama da nayi da shi ba zan taɓa fitowa daga gidan Alhaji ba kuma ko kina tsafi ba za ki taɓa iya shigowa ba sai dai ki hango shi daga nesa idan kin haihu ki kawo min abin da kika haifa na haɗa da su Imrana na riƙe su ki shatu hotunan kuma yaɗawa zan yi har tsohon mijinki zan turawa don ya nuna wa 'ya'yanki jakar da kika mai da kanki. Na danna mata bulokin ina jin jiri na ɗiba na. Ina shirin fitowa na ga ita ma an amata min magana da, rashi ki shirya na tu. don sai na kawo ta har gida Alhaji ya san da ita, sai kuma na faɗa masa irin rayuwar da kika yi a baya. Jiki na rawa na hau mata rubutu da, ki shirya yi wa yaranki da kishiyoyinki bayanin dalilin da yasa kika kashe Alhaji Mamman da filo akan ya gano kina haɗa maza da mata, akan asirin da kika masa ya karye ya sake ki saki uku. Baƙin cikin hakan yasa sa bacci na ɗauke shi kika danna kansa da filo. Ina da bidiyon komai. A ranar da kika kawo Marwana da kika tona min asiri, ni ma a ranar za a sanke kika kashe Alhaji. Kai jama'a ana wuta-wuta fa, bala'i. <laughs> Allah ya sa mu dace, amma ana iskanci a duniya wai ku jafa 'yan uwa suke wannan tonan silila? Ina tura mata naga ta sauka online, da alama ma bulokin ɗina ta yi. Na saki murmushi don bata taɓa kawowa na san wannan sirrin nata ba, kallonta kawai nake. Idan tana takamar za ta tona min asiri, ni ma ina da nata sirrin da zan tona. Haka na zauna zuciyata na da fasa. Ina tunanin abin da zan yi don nima ko zan yawo tsirara ba zan bari su samu cikar burinsu a kaina ba. Wajen karfe shida sai ga Alhaji ya dawo. Ina kallon fuskar na ji wani sabon ɓacin rai na rufe ni. Ajiye ledojin da ya shigo da su yana. Sannu da gida gimbiya. Daga ina kake? Shi ne tambayar da na jefa masa. Ya saki murmushi yana sosa kai da Tom yau gimbiya sarauta kike ji kenan. Daga kasuwa nake mana ranki ya daɗe. hannuna wani irin rawa yake na shiga WhatsApp na fito da hotuna da bidiyos ɗin na miƙa masa wayar. Ina daga wannan kasuwar kake ko? Karɓar wayar ya yi murmushi fuskar sana raguwa. Abin da ya gani a wayar ya sa ya miƙe zambur yana kallo na. Na saki murmushin da ya fi kuka ciwo ina. Shi ne kasuwar da ka je alhaji? Wannan baki shatu ba ce ko dai mai kama da ita ce, ko kuma dai maman mujahid ce. don kamar dai bayan ni ita ce matarka ba ni da masaniyar ka auri kishiyarta ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi gimbiya. Wannan photoshop ne. Photoshop ne ko ko photoshop ne? <laughs> Kai, photoshop ne <laughs> ba gaske ba ne. Ta ya zan nemi kishatu? Kallon Alhaji kawai nake ina jin kamar zuciyata ta fashe. Ina kallon yadda jikinsa ke rawa yana haɗa gumi. Na isa gabansa na shaƙe masa riga ina Alhaji. Duk matan duniyar nan ka rasa wacce za ka nema sai ƙanwata. Ƙanwata uwa ɗaya Alhaji. Ka neme ni ka nemi ƙanwata Alhaji. Wannan wani irin cin amana ne. Dama haka kake Alhaji? Gimbiya ki yarda. Wannan duk sharrin maƙiya ne. Ta ya zan nemi ki shatu wai wallahi so ake a raba mu. ka yi asara alhaji tur da halinka alhaji ban taɓa sanin haka kake ba duk matan garin nan duk yawan matan garin nan ka rasa da wa za ka ci amana ta ka kuma yi mata ciki sai kishe ta alhaji yanzu sakin nawa za ka yi ka auro ta kenan gimbiya wallahi ban sanya aka yi na neme ta ba sharrin shaidan ne akwai shaidan da ya wuce ka ne alhaji dama tsawon lokacin nan da na ɗauka wajen maman mujahid kake zuwa ashe da kishe ta kake raba mana kwana alhaji ƙanwata fa Alhaji, duk yacce na so zuciya zuciyata sai da na zube a ƙasa, na fashe da kuka mai cin rai, don sai a yanzu kukan ya zo mini, na zuciya kawai nake yi dama. Alhaji ya zube a gefe na ya hau bani haƙuri, wai sharrin shaiɗan ne, bai sanya aka yi ya je ga Kishatu ba, Kishatu ce ta neme shi sharrin shaiɗan ne, sai da na ci kuka na ƙoshi, na zagi Alhaji tas, shi kuwa sai haƙuri yake bani. Sai da na ji na sille shi da kyau na fara magana ina, yanzu ya za ka yi da cikin jikin ta alhaji? Banda ina da wani ƙuduri a raina wallahi da na gama auren ka har abada. Ina so ka sani, a duniya ba ni da maƙiya sama da ta da anta'ama, ba su da burin da ya wuce su ga bayana, kai kuma na ga yanzu so suke yi su jawo ka jiki, yacce za su samu damar cutar da ni. Alhaji ka fita daga harkar ta da anta'ama. Alhaji idan har so kake yi ka sake ni ka je ka auri ƙanwata, gwara kawai ka sake ni sai ka auri Kishatan. A'a Gimbiya wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba, ba zan iya rayuwa babu ke ba, wallahi zan fita daga harkarta, daga ita har an ta'aba ɗin. So nake a ce mutuwa ce za ta raba mu, ki yafe min Gimbiya. Jan Alhaji kawai nake, amma na san ko yana da niyyar rabuwa da Kishatu, Kishatu ba za ta taɓa yarda ta rabu da shi ba, ko don ta ƙuntata min. ba ni da yadda zan yi. Haka na haƙura Alhaji ya rinƙa min alƙawari bayan ya tura min kuɗi a akawunt ɗina. Ya kwana yana min rantsuwar zai rabu da Keshatu. Da kaina na tura wa Keshatu tas ɗin rashin mutunci ta wayarsa. Yana kallo na ne bulokin duk layinta. Ban ji hakan ya min ba ma sai da na cire simkat card ɗinsa na san ba yadda zai yi da ni. Na san kuma ba haka ne zai saka idan ya sa kansa ya ƙi neman Keshatu ko an ta'ama ba. Amma yanzu tun da na san ƙudurinsu na fitar da ni daga gidan Alhaji ta karɓin tuwo, ni kuwa sai inda na ya ƙare. Haushi da baƙin Alhaji nake gani, har da safarar na yake, bai kuma fita konan da ƙofar gida ba. Ina mamakin yadda yake tsoron ɓacin raina, amma ya iya cin amanata. Wajen ƙarfe uku ya zo yana min ‘yar murya, wai zai leƙa kasuwa. Na masa Allah ya isa akan idan har ya ci amanata. Tun da yanzu na gano manemin mata ne shi. Duk uban gyaran nan da nake sha hakan bai hana ya je ya nemi ƙanwata ba. Sai nake ji kamar ba ma a hayyacinsa yake neman kishitin ba. Asirce shi kishita ta yi, ƙila da taimakon anta'ama, don su ta min. Idan har na zauna ina shan alwashi da bakina, sa'an ta'ama da na san sun ƙware abin malamai, za su iya cin galaba a kaina. Yanzu wa zan samu ya taimaka mini? Ni ma mace ɗaya nake mutunci da ita, ita ma a shagon salin ɗina muke yawan haɗuwa. Idan ta je wankin kai, tana so ta yi mu'amala da ni, ni ce ma nake share ta, don tana yawan kira na. Ita ma ba laifi ina ganin ta na san mijinta ƙila mai kuɗi ne, daga irin shigar da take yi, ina ganin ita zan kira da taimaka min. Ban tsaya ɓata lokaci ba na nemo lambarta, da na mata sebin da Maman Hanan. Kira biyu na mata ta ɗauka tana. Maman Imra na yau halan mafarki nake, ke ce kike kira na da kanki? Murmushi na saki ina ni ce nan maman hananya. ya kike ya kwana biyu. Amsawa ta bayan mun gama gaisawa na ce mata, idan ba damuwa wani taimako nake so ta mun, ta turo min adres ɗin gidanta. Sosai na ji tana farin ciki da zuwan da zan yi. Nan da nan ta turo min adres ɗinta, na tashi na shirya na ɗauki hanyar gidanta. Ban ma tsaya neman wani izinin alhaji ba. Tafiyar minti ashirin ya kai ni gidanta. Ta ji daɗin zuwan da na sosai. Bayan mun gaisa na ɗan sha lemun da aka jera a gabana, na fara sanar mata dalilin zuwana. Akan ina so idan ta san malamin da za ta iya haɗa ni da shi ya min aiki mai zafi, don so nake na raba kishita da alhaji. So nake ya min aikin da duk asirin da za su yi ba abin da zai same ni. Ya min dai maganin tsarin jiki. Sai da na gama mata bayani ta saki murmushi tana. Hajiya na baki shawara, ki dogara ga Allah wallahi ki gani, nan ban taɓa zuwa wajen wani malami ba, Allah shi ne malamina, shi nake kai wa kuka na ke amsa min, dan na yarda komai ya same ni daga gare shi ne, ki sa a ranki ba wanda zai iya cutar da ke, idan har babu sharri a zuciyarki, ki dage da addu'o'i ki ranka azkar na safe da maraice. Hajiya wallahi ba mai iya ganin bayanki, idan har kin ga abu ya same ki ki yarda daga Allah ne. Allah ya hukunta sai ya same ki Shiru na ina kallon don gani nake iya addu'ar ba zai min ba dole sai ni ma na samo malamin da zai tsaya min. Haka ne yasa na ce mata ni fa ba ni da wani zurfin ilimi saya zan riga addu'a. Sai ta saki murmushi tana za ta koya min, tunda na iya karatun Hausa. Ta ɗora da min wa'azin illar bin malamai akan Allah ma sai ya yi fushi da ni. Haka dai na bi shawarar ta ba don raina na so ba, ta bani littafin azkar. Akan na je na yi ta karantawa. Alhaji yana fita bai zame ko ina ba sai gidan Anta'ama, don ko da wasa bai taba tunanin za su iya tona masa asiri su da kansu su faɗa wa Rashiƙa halin da suke ciki ba. Ko jiya a fitar da ya ƙoƙarin shawo kan kishatin yake, akan ta zubar da cikin jikinta. Taya tana ƙanwar Rashiƙa ta kuma haihu da shi. Haukar ya yi yawa. Abin da ya ƙara ba shi mamaki, Anta'ama da ta dage akan ya saki Rashiƙa ya auri Kishatu. bayan ba mutuwa Rashiƙan ta ba. Ya ga alamar Kishatu so take ta raba shi da Rashiƙa ta karɓan tuwo. Yana son Kishatu, zai so kuma su ci gaba da mu'amala a ɓoye. Sai ga shi don ta haddasa masa bala'i ta tura wa Rashiƙa hotunansa da ba su dace ba. Ko da ya isa gidan an amma bai samu su biyan a gida ba, sai da ya kai minti talatin yana jiransa amma shiru ba su dawo ba. Da ɗayan layin nasa ma ya kira Kishatu ba ta ɗauka ba. Kiran Hafsatu da ke ta shigowa wayar sai sa ya matsa fuska. Yana kallon wayar, don bai san kiran da Hafsa take masa ba. Haka kawai ransa ke ɓaci idan ya ga wani abu da ya dangance ta. Yadda ta nace da kira ya sa ya ɗauka a fasace na. Ya aka yi kike ta kira na haka lafiya? Cikin muryar kuka ya ji tana Alhaji Ummi ce ta ƙone da ruwan zafi ka taimaka min na kai ta asibiti. Ki je ki hau fif ki kai ta asibitin akwai abin da nake yi. Daga nan ya kashe wayarsa tare da jin dogon tsaki. Dan sosai yake jin tsanar Hafsa a ransa. Duk da ƙasan zuciyarsa ji yake yi kamar yana kewar Hafsa, kamar me a ranar bai samu ya ga Kishatu ko Anta'ama ba. Haka ya koma gida, dan baya so da shi ta zargi wani abu. Hafsa kuwa sai kiransa take yi bai kuwa ɗaga ba, sai jera tsaki take. Yana zuwa ƙofar gida ya ga Alhaji Musa a bakin gate. sa ya kaɗa ya yi jajir. Wani irin kallo ya fara masa a lokacin da ya sauko daga motar yana, Lafiya mai kake nema a gidana? Ba wani abu nake nema a gidanka ba wada. Ina ga lokaci yayi da zan tsaya tsayin daka wajen raba ka da Hafsa, kafin ka yi ajalinta. Yanzu nan daga asibiti nake. Allah ya yi wa Ummi rasuwa, Hafsa kuma ta yanke jiki ta faɗi. Kafin baƙin cikin kai kashe ta ka bani takardar ta yanzu nan. Allah shine ne gatanta. ni ma zan tsaya na zama gatanta da izinin Allah. Alhaji na ƙoƙarin magana sai ga motocin 'yan sanda sun tsaya a ƙofar gidan. Kafin Alhaji Musa da Wada su gane mai ke faruwa sai gani suka yi mujahid ya fito. Idan sajawar yana gashi nan ofisa. Shi ne wanda ya kashe ummi da idona na ga ya watsa mata ruwan zafi. Alhaji Wada baki ya saki yana kallon mujahid da yake ganin mugun tsanarsa a idansa. bai ma gane inda maganar mujahid ɗin ya dosa ba. Har 'yan sanda biyun da za su yi shekarunsa suka ƙaraso wajensa, ɗaya daga cikinsu ma ya san shi, ya gyara tsayuwarsa yana lafiya. Wanda ya san shin ya fara alhaji ni mamaki ma ne da na gama a ƙofar gidan nan. Don wancan yaron ne ya je ofis yana kuka da neman taimako, wai mahaifinsa ya kashe masa ƙanwa, ya kwara mata ruwan zafi har ta mutu. a taimaka masa a zo a kama mahaifin nasa kafin ya gudu. dama kai ne mahaifin nasa Alhaji Wada cikin tsananin mamaki idansa cikin na Mujahid da ya ma kasa ɗauke idansa daga kansa ya ce, Ni ne mahaifinsa ofisa, mamaki ne ma ya sa ka gana kasa magana, wai ni na kashe ‘yata na kwara mata ruwan zafi, a yaushe a ina ya ganni, ba na gari ma dawowa na kenan wannan ya tare ni yake faɗa min abin da ke faruwa. Mujahid lafiyar ka kuwa, ni ka gana kwara wa ummi ruwan zafi, E kai ne ka kwara mata ruwan zafi ka gudu ka ce kuma duk sai ka kashe mu, don ka tsane mu. Ofisa ko ya kalli Alhaji Wada yana Alhaji ko dai yaron naka na da taɓin hankali ne. Wallahi mu da yake ba mu san shi ba shi yasa da ya je muka biyo shi. Ina ga ya kamata ka kai shi asibiti a duba kwakwalwarsa. Gyada kai kawai Alhaji Wada ya yi. Jikinsa ya yi bala'in sanyi. Ya ma kasa magana. Ya sa hannu aljihunsa ya ɗauko kuɗi ya ba wa 'yan sandan da suka wayance da maula. Duk abin da ake yi Alhaji Musa bai ce komai ba, har 'yan sanda suka hau motarsu suka tafi. Mujahid ya fara ƙoƙarin tafiya. Alhaji Musa ya ƙwalla masa kira yana juyowa ya nuna masa motarsa yana, ka shiga ka jira ni yanzu zan zo mu koma asibitin. Mujahid ya nufi cikin motar yana share hawaye, Dan a rayuwarsa ba wanda ya mugun tsana sama da Alhaji Wada. Duk rashin kulawar da yake musu da kukan da yake saka mahaifiyarsu yana sane. yana wanke wa ƙannensa yunifom ɗin Islamiyya suka jiyo ihun Ummi daga kicin. Hafsa da ke ban ɗaki tana ɗaura alwallar sallar magariba ta fito a guje. Don ruwan taliya ta ɗora musu akan idan ta idar da sallah sai ta zuba. Hankali a tashe suka yi kicin ɗin har da shi. Suka ga Ummi a kwancen ruwan zafin ya kwaro mata, tun daga kai har zuwa yatsu. Yadda jikinta ke tururi ya sa suka yi ta ihu. Hafsa ta ɗauki Ummi cikin ihun kuka ta rinƙa ya ɗauko mata waya ta kira babansa a waya, don ko biyar ba ta da shi. Alhaji Musa kuma tun daga ranar bai ƙara zuwa ba balle ya mata kyautar kuɗin da ya saba, sai dai duk kiran da ta rinƙa yi wa Alhaji Wada bai ɗauki wayar ba. Haka ta fito daga gidan tana kuka, sai wani ne ya ga halin da Ummi ke ciki da ta ji kamar ta ma daina motsin, ya taimaka musu da mujahid ɗin suna zuwa asibitin aka yi imajensi da Ummi. Ganin Alhaji Wada bai ɗauki waya ba ya sa ta kira Alhaji Musa ta faɗa masa halin da take ciki. Ya ce ga nan zuwa. Suna tsaye aka kira ta zuwa ofis ɗin wani likitan. Tun kafin ma su gaya mata ta san ta rasa ummi. 'yarta da bata da zancen da ya wuce babanta. har marinta take idan ta ishe ta da a kira mata Abba, a ce Abba ya siyo mata kaza, mai yasa Abba baya zuwa gidan, Abba baya son su, ko Abba ya fi son fararen ‘ya'ya, Koyaushe za ta siyo mata mai ta yi fari, bala'in wayo gare ta, ashe yau za ta tafi? Tunda ta tashi ta rinka mata maganar Abba, har tana gyara a ɗaki ta ji tana Abba oyoyo, ba ta taɓa jin ta yi irin wannan wasan ba. Mamaki ya sa ta fito daga ɗakin, don ta ga ko dai da gaske take yi alhajin ne ya zo, sai dai sai ta ga ashe wasa take yi, sai ta koma tana danna kukan da yake son ƙwace mata, ba ta so yanzu ta rinka kuka a gaban Mujahid. don yana bala'in shiga damuwa, a yanzu baya yarda da maganarta, idan tana so ta wanke Alhaji Wadan, don yanzu ya ma daina jin faɗan ƙiri-ƙiri yake faɗa mata ya tsana abbansa, ta ɗauka zuwar da shi ta yi na Allah da annabi ne, ta ɗauka ƙila zuwan da ta zai saka a samu canji, ashe fuska biyun gare ta, munafurci ya sa ta biyo Alhaji, har ga Allah ta gaji da zaman gidan Alhaji. Tana ganin haƙura da auren nasa kawai shi zai zame mata alkhairi. A yau ta gama wannan tunanin. Likita na faɗa mata rasuwar Ummi. Hafsa ta yanke jiki ta faɗi. Mujahid ya saki ihu, don wayar Hafsa na hannunsa har lokacin. Yana kiran Alhaji Wada bai ɗauka ba. Yana ganin an ɗauki Hafsa an yi imajensi da ita ya fito daga asibitin. Ƙafa ba takalmi ya wajen 'yan sandan yana ganin ai Alhaji Wada ne kawai ya kashe Ummi, tunda da ya ɗauki wayar tuntuni da ƙila ta rayu. Zai yi wa Alhaji Wada sharri kawai a yarintarsa, gani yake idan ya yi haka za a iya harba Alhajin. Don haka kawai sai ya ji yana yi wa Alhaji Wada fatan mutuwa. Yana zuwa wajen 'yan sandan cikin kuka ya faɗa wa Alhaji Wadan sharri. Yadda suka ga yana kuka ya sa suka biyo shi. Sau ɗaya ya taɓa zuwa gidan Rashiƙa. shi ma kuɗin lasan ya je nema a wajensa don baya zuwa gidan. Alhaji Musa kuwa yana zuwa asibitin aka faɗa masa rasuwar ummi da somewar da Hafsa ta ya ji mutuwar ummi sosai don yarinyar akwai shiga rai rai a bala'in ɓaceyo wajen Alhaji Wada ya fi minti ashirin a get mai gadi ya hana shi shiga don Alhaji Wada ya masa wunin sosai